Masu saurare Assalamu alaikum Abdulrahman Gamba Ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin wannan makon zai yi nazari ne kan yadda hada-hadar cefa na 'yan wasa da manyan club-club na turai suka gudanar a yayin da aka shiga sabuwar kakar wasanni ta bana musamman a ingila inda tuni aka fara gasar premier league ta kasar sannan za ku ji hasashen masana kan kungiyoyin da suke ganin za su iya kaiwa ga gaci a bana a ingilan. to an rufe kasuwar musayar 'yan wasa a ingila duk da cewa kungiyoyin da ke taka leda a gasar lig ta kasar na da damar daukan sabbin 'yan wasa amma akan aro yayin da ake sarar rufe kasuwar a sauran manyan kasashen turai da ke shirya gasar lig lig nan da karshen watan agusta da muke ciki to ɗaya daga cikin sauye-sauyen shekar da suka fi jan hankali a duniya shine na gwarzon dan wasan duniya cristiano ronaldo daga real madrid zuwa juventus yayin da a bangare guda kocin manchester united yose mourinho ya bayyana damuwarsa kan rashin samun karin sabbin 'yan wasan da yake buri abin da yasa ya ce kungiyar na fuskantar kaka mai wahala a bana paul orude mai sharhi ne kan al'amuran wasanni a jihar Bauchin najeriya ya yi mana fashin baki game da sauyin shekar ronaldo da kuma halin da 'yan wasan manchester united ke ciki bayan rufe kasuwar a ingila transfer da ya fi ba mutane mamaki shine transfer na ronaldo shi dama kan cewa kamar ba kara mushi kuɗi ba kuma ya jefa kola kusan 450 a cikin shekara tara ko takwas zai a a madrid to wancan transfer gaskiya ya ba mutane mamaki sosai tunda har ya koma juventus to gashi kuma ana zargi cewa mu luka modric ina cikin wanda suka buga a final a cikin world cup nan da ya wuce amma shi bai samu nasara ba france ne suka cire su duka madrid kowa ya san cewa midfielder ne mai kyau kaga yana kai kamar shi ma zai koma italy zai koma ac milan da kan an nemi wasu ba samu ba kama veran kam an nemi shi sosai a manchester united ba samu ba to kuma ana ganin kamar morata ma zai koma juventus bai biya faru ba amma a cikin transfer din manchester united su ne da ba su ji a kojin su da mourinho bai ji dadin transfer din ma don ya nema sabi players amma board din suka ce a players da kike da shi din su yin sheka don shi musamman yana nema mid eh, defendu ne amma hana to aka ce da ci gaba da players da yake da shi musamman iri young players ne ake kiran su kuma su rashford Paul Pogba shi kamar yadda muka sani su ne suka ci France World Cup a wannan World Cup da aka yi. Player ne da yana gani kama a cikin Manchester United minista din ba cika bashi daraja da yake so ba inda daraja da ya kamata a bashi ba sai kuma gashe shiga har ya je ci world cup to wannan kuma mutane suka sa fara gani cewa wannan da ya kamata a bashi respect more than inda ake bashi a mayu so ana gani kamar zai tafi ya lallabe shi yanzu bai tafi ba yanzu yana mayu kuma har an bashi captain to ko shin rashin damar siyan 'yan wasan ka iya haifar da nakasu ga kungiyar ta Manchester United a bana? To gaskiya bai zai shafe bai sai shafe su ba don ga duba last season din ma su ne suka zana biyu. To ni a wuri na dai ba abin da zai ba zai shafe su sosai ba dai yayi kokari dai a kara samu ciwo ya yi kokari dai sun nusu don player da suke da su din gaskiya su yi wani abu kimanin fam biliyan ɗaya da miliyan 24 aka kashe a kasuwar musayar 'yan wasa a bana a ingila inda liverpool ta zarce sauran takwarorinta wajen lale kudade don siyan sabbin 'yan wasa domin kuwa ita kadai ta kashe fan miliyan 177 a cewar abdul mp3 mai sharhi kan wasanni a nigeria. za a samu sauye-sauye a kungiyoyin da suka yi cefa na 'yan wasa amma fa ba lalle ba ne liverpool ta yi bajintar a zo a gani duk da waɗannan makudan kuɗaɗe da ta kashe a ingila za a ga sauye-sauye a kungiyoyi daban-daban musamman cefanen da suka yi na siyan 'yan wasa idan ka dauki spain musamman manya-manyan kungiyoyi kungiyar ƙwallon kafa ta barcelona ta ɗan fi shiga kasuwa sosai fiye da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta real madrid a wajen sayan 'yan wasa sai dai kuma kamar yadda kowa ya sani ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta real madrid tana da matasan 'yan wasa sosai musamman a ƙaramin ƙungiyar ta wadda sukan ɗebo ɗaya biyu haka wanda sai ga sun shigo ƙungiyar sun zama abin mamaki kamar shekara biyu da suka gabata in ba manta ba sun ɗauko mako asensio wanda kuma yanzu haka ba isa ce kungiyar ƙwallon kafa ta real madrid za ta yi burs da wannan dan wasa ba to barcelona ta nuna cewa ta fi sayan 'yan wasa sai dai ba shi ne zai nuna cewa watakila ita za ta fita bukabun arziki a kakar wasa ta bana ba ka san abin sai an fara tukuna akan gani a bangaren ingila kuwa liverpool ta fi shiga kasuwa ta fi hada-hada amma ko a shekarun baya ko in ce shekara biyu da suka gabata kungiyar kwallon kafa ta liverpool ta kashe kuɗin da ta sai yan wasa goma sha ɗaya amma na ga an kare a kakar wasan da ƙira suka samu hayewa zuwa mataki na ɗaya daga cikin hudu da suke fita wanda kusan za a iya ba zai kasance asara ba dai amma a wannan ce da suka yi da kuɗin da suka shi ya kamata a ce wannan kofin ma sun ɗauka a wannan shekarar wannan kakar wasan ma bana sun sake yin irin wannan hada hadar sun shiga kasuwa sosai sun sai yan wasa to sai dai bamu san ya abin zai kasance ba Manchester City kan dama Ingila babu tim ɗin da suka kai su yawan yan wasa masu daraja wanda a duniya ma ana ji da su da hada darajar yan wasan kungiyoyi daban-daban na yankin turai to kungiyar kwallon kafa ta manchester city ta ne akan gaba to da haka ba su da wani matsalan gaba ko baya ko tsakiya ko masu tsara raga da haka a wannan kakar wasan a Riyad maris kawai shine babban dan wasan da suka siya daga kungiyar kwallon kafa ta Leicester City wanda suka siya shiro miliyan 61 a ƙarshen makon da ya gabata ne da aka fara gasar ta premier league a ingila kuma tuni manazarta suka fara hasashen ƙungiyoyin da suke ganin za su iya kaiwa ga gaci a bana kamar yadda za ku ji daga bakin shehu abdullahi tsohon shugaban kungiyar marubuta labarin wasanni a jihar kaduna najeriya yin kwallon kafa guda biyar wanda suka saba jagorancin ita wannan gasa wanda suka hada da manchester city manchester united chelsea liverpool da arsenal ita dai manchester united ita ta fi korafi ganin yadda mai horar da ita wato mourinho ya yi kukan rashin san 'yan wasa duk da cewa wato ya samu sharan ɗan gabanin na brazil wato fred amma duk da haka ya yi niyan ya sai 'yan wasa da dama amma hakan bai yiwu ba sabili da haka na biyun da ya zo a bara watakila abin ya dan canza sai liverpool wanda ita ma dai ta shigo da 'yan wasa idan muka duba za mu ga bisa dukkan alamu a bisa hasashe wato kungiyar kwallon kafa ta liverpool tana iya daukan wannan kofi domin ta doke manchester city daga wannan kambi kuma babu mamaki wato manchester city din ta ci gaba da rike kambinta to amma ba kasafai yake faruwa kamar yadda ita Arsenal ta zo daga baya ta ɗauki wannan kofi ba gama ya riga ya faru da Manchester City wato zuwan Guardiola ba ta iya ɗaukan wannan kofi a shekaran farko ba zuwan Mourinho ma Manchester United da iya ɗaukan wannan kofi a karan farko ba saboda haka ila ya ɗan dakata To yanzu bar mu baiwa magoya bayan kungiyoyin na turai damar bayyana ra'ayoyinsu kan cefanen da kungiyoyinsu suka yi a bana inda za mu fara da Sirat da aka fi sani da Jadid daga jihar Katsina wanda magoyin bayan Real Madrid ne. Mutane suna ganin cewa Cristiano Ronaldo ya tsufa to yana da matukar tasiri a cikin kungiyar amma tun da ya riga ya tashi ba mu da yadda za mu yi muna ganin idan za a sake kawo sababbin 'yan wasa kamar Eden Hazard muka ƙara samun ɗan wasa na club ɗin PSG wato Kylian Mbappe to ina ganin insha Allahu ila mu samu ko kuma ya zamanto ba mu da wani fargaba. To har yanzu dai muna jihar ta Katsina inda za mu je ra'ayin Alhaji Abu Aiki Mobil wanda magoyin bayan kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ne. Shekarar ta kaka kallon da ta gabata sun yi kokari sun zuba kuɗaɗe sun siya 'yan kwallo domin hucewa kansu takaici. Abun sha'awa a farkon kakar an ta buga kwallo kamar yadda ya kamata amma kuma da aka tafi shi mai horar da 'yan wasan sai ya samu wani abu da ake cewa matsala a fahimta na me yasa na kira shi da matsala ya mai da yan kwallon shi baya striker winger attackers din duka ya mai da kowa dole sau yake kowa sai ya ana tsaron baya da shi wanda abin da na fahimta ita kwallo ba kowane dan kulle ke irin wannan wahalar ba amma shi mai horar da yan wasan yayi kokarin ya kawo ni abu wanda daga baya faruwa haka ya jawo mu kulle din na kasu wanda har ya ba su abokan tahiyar ma'ana makwabtan su Man City samun nasarar daukar kofin Premier League tare da gagarumin maki wajen sha wani abu wannan abin kunya ne yanzu kuma bari mu nufi jihar bauchi don jin ra'ayin bala usman kurba mai goyon bayan kungiyar kwallon kafa ta liverpool mun sai yan wasa guda hudu kuma duk wanda ya ji sunan wayannan yan wasa ko kuma ya ga irin kudin da ita liverpool ta ware ta sai wannan 'yan wasa ya nuna cewa akwai manufan cewa za a samu kyakkyawar nasara a kakar wasan da za a aka fara bugawa a wannan mako saboda haka ita liverpool da a wancan karin ta karasa ita ce ta uku kuma ta je a zakarin nahiyar turai wato champions league ta kasance ita ne na biyu a wasan karshe aka cire ta duk da cewa tana da shahararren dan wasan nan muhammad salah to sakamakon rauni da ya samu aka cire shi har ma ita kungiyar kwallon kafa ta real madrid daga kasar spaniya ta samu nasara a kansu to sakamakon wannan ganin 'yan dan wasan da aka yi shi yasa ita Liverpool ta lallaba ta sayo yan wasa don ta kara karfi makanta duk wanda ya sani inda yana kallon wasan kasar Ingila ya san wani club ne kungiyar kwallon gaba ta Leicester City ya san wani club ne Juventus a kasar Italiya aka zakulo yan wasa ita Liverpool ta kara ma kanta wani To ma saurare a nan shirin zai aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa Radio France International musamman Ibrahim Goje da ya taimaka wajen haɗa shirin ni abdulrahman Gamba Ahmad ke cewa mu huta lafiya.